be wurin su ma har wajen da ke da wannan tattala da ya zuwa ganin mun fara da su kuma na cikin da mu baki da mu wani bai wa da Allah ya bayan nan alhamdulillah cikin ramala ya hada mu da ɗaya daga cikin manyan malamai da suna a wannan yi yi mana bayani abin da yi ilimin nan wani da aka kai ma malam zai magana a kai shi ne abin koyi da alaihi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin watan ramadan a cikin watan ramadan wato ya nuna akwai wani tsari da wani baya da ake gudanarwa na musamman a cikin wannan wani to ya ke gudanar shi ne malam zai mana tsaya domin mu da ci zai wuce uku wata fila ala ya samu dace بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفقارات الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a wannan masallaci ne albarka masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam a cikin garin Kaduna mun haɗu da mu tunatar da kanmu akan wannan maudu'i da mai gabatarwa ya faɗa shine abubuwan da ya kamata mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su a wata Ramadan waɗannan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne sai dai kasancewa wata ramadan na fuskantar mu akwai buƙatar mutum hasar da juna akan abin da ya shafi wato hukunce-hukunce na wata ramadan ko kuma ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake a cikin wata ramadan wannan watan ba ko ke ba mun sani cewa wata ne mai albarka wata ne mai daraja balma babu wani wata a cikin watanni wanda ya kai shi daraja wata ne na alkhairi wata ne wanda kowane musulmi yana murnan ya ga ya shige shi kuma kowane musulmi ya shiga ya san cewa yana cikin wani wata na musamman ba daidai yake da sauran watanni ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalan wannan wata kuma ya yi ayyuka da yawa a ciki ya yi umarni da yin ayyuka a cikin wannan wata na alkhairi domin su zama sababin tsiran magobin ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan ayyukansa shine zungurungun din addinin musulunci gaba daya ba wata ramadan kawai ba a kowane wata wajibi ne mu kasance muna masu kori da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman a cikin wata Ramadan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce addinin gaba ɗaya ubangiji ta'ala ce da karkana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wa yawmal akhir wa dhakara Allah kathira koyi kyakkyawa ya tabbata mana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake tsoron ubangiji subhanahu wa ta’ala yake tsammanin kyakkyawan sakamako ranar alkiyama kuma yake tina Allah ta'ala yawa ko yake ambaton sa dewa dukkan mai son ya gama da duniya lafiya ya samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama to zai koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai addinin sa ba sai a bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai wuce gaban sa ba kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake cewa Lamina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya kwadan da kai imani kada ku wuce gaban Allah da gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ku yi addinin ku a raɗin kanku kar ku tsara wa kanku abin da Allah da manzonsa ba su tsara ba ba su zo da shi ba duk abin da ba a kan sunan za ta kuma yake ba sunan sabata ne inda an danganta shi da addini shi sa imam mali yake cewa wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharru umuri muhdathatun bada'i mafi alkhairin addinin musulunci shine abin da ya zama sunna mafi sharin al'amura su ne bidiyoyi wato babu alkhairi a addini sai in ya zama sunna ne bidi'a duk inda ta shiga to sharri koyi da manzala ta sulama a cikin maganganunsa da ayyukansa da halayensa su ne duk abin da manzala sama bai zo da shi ba ka ajiye shi idan ya zo da shi kuma yi shi yadda ya yi shi haka za ka yi shi ne kawai suna ba imam ahmad yana cewa dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal madiyatu lil fatal atharu la tarqabanna anil hadith wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس باذلة لها أنوار الدين من زاد تسمع تنقرون يا جنو أكن حديثا سجد akan sunna kada ka yi kyaman hadisai manzo Allah sallallahu alaihi kada ka yi kyaman ahli sunna ka bi alqur'ani ka bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka so masu bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'ayi duhu ne shi kuma hadisi yini ko shakka babu in ka tafi a cikin duhu bata za ka yi za ka ratsa hanya za ka faɗa cikin rami ko kai karo da itace ko ko ni kwatanni amma idan kana tafiya da rana to za ka gane inda kake tafiya hanyar da ka ɗauka za ta kai ka inda ake bukatan ka je inda kake bukatan ka je yace da yawa mutum yakan ɓata da ranan ma alhalin rana ta riga ta fito ga haske kuma sai ya bata. wato da yawa za ka ga ana ƙoƙari wajen bayyanar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyukansa da maganganunsa da abubuwan da ya tabbatar amma sai ka ga wani kuma wani abu daban yake ɗauka ba wannan ba saboda sai ubangiji ta'ala ya maka gamon katar kafin ka tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wata Ramadan watan gafaran zunubai watan rahmar Allah watan ibada wata mai daraja yana da muhimmanci sai da ma sauran wani wannan wata wata ke wata ne na ayyukan alkhairi mawsimul khairat zaka ga irin yadda ake ibada a watan Ramadan to ya sha man da sauran watanni inda ake barin sabon Allah a wata Ramadan za ka ga ya fi na sauran wata. mutumin da baya sallah ma sai ka ga yana sallah a Ramadan wanda baya azumi ka ga yana yi mutumin da yake sabon Allah ka ga yana kokarin nisanta saboda albarkan wata cewa wata ne ta alkhairi wata ne na masu ayyukan alkhairi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan Ramadan ya shigo ينادي مناد يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقبل وتروى أجل mai kira mai shele yana shirya ne neman alkhairi ka ga watan alkhairi ya mai neman shari ka juya ka ka juya baya wannan ba watan ka bane kuma yadda walillahi utaqa'u fi kulli lailatin Allah ta'ala yana yin tabayinsa a wannan watan a kowane biri akwai waɗanda kafin Ramadan sun cancanci in sun mutu su shiga wutar jahannama amma a zakacin watan Ramadan da ibadan da suke yi da dagewa da suke yi sai ubangiji subhanahu ta'ala yake yin su daga wuta su zama yan aljanna yasa duk mutumin da bai yi kokari ya shiga cikin waɗanda aka yin tamba to yayi babban asara kamar yadda zo a hadisi ingantacce manzala ta sama yana cewa an je mai hancin mutumin da aka ambace ni bai yi salati ba an je mai hancin mutumin da ya rayu da iyayensa bai kyauta ta masa ta yadda zai shiga aljanna albarkacin hidiman da ya mutu ba an je mai hancin mutumin da wata ramadana ya shiga har ya fita ba a gafarta masa ba wato bai ayyukan da za a ta masa ba so duk mutumin da ka gaina wasa da ibada a cikin wannan watan to alaman mai hasara ne tabibbe ne domin in bai ba a wannan watan to a wani watan zai ba zai iya yi a sauran watanni ba saboda haka wata ne na alkhairi ka fuskance shi da kyakkyawan niyya ka fuskance shi da niyyan ayyuka na alkhairi wanda za ka yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin dukkan mutumin kirki bawan Allah ina fatan Allah ta'ala ya sa shi ya kaddara masa ya kai wata ramadan kuma ya sanya cikin bayan Allah da suke ayyuka na alkhairi a wata ramadan amma magabata addu'a suke yi tun kafin watan da watanni suna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya riskar da su wannan wata na ramadan bayan ramadan kuma suna roƙon Allah ta'ala ya karɓa musu ayyukansu da suka yi a wata ramadan daga cikin abubuwan da za mu koya daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Ramadan shine girmama wannan watan bayyana darajansa bayyana girmansa da darajansa wata ne wanda yake Allah ta'ala yake bance shi da abubuwa masu yawa alqur'ani shine kundi na wannan addini na musulunci duk wata shari'a muna nema daga alkur'ani ubangiji ta'ala ya ce hudan lil muttaqin shari'a ne ga masu tsoron Allah kuma dukkan wanda ya bar alkur'ani to ba shari'a yake nema saboda haka saboda darajar watan Ramadan ubangiji ta'ala sai yake banci watan da sauko da alkur'ani yace sha ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wata ramadan shine watan da aka saukar da alqur'ani a cikin sa kuma akwai shiriya a cikin alqur'ani akwai hujjoji akwai rarrabe ƙarya da gaskiya idan baka bi alqur'ani ba to ka bata a cikin alqur'ani alqur'ani alqur'ani wata ramadan aka saukar da alqur'ani kitabullahi afdalu kulli ilmin bihi ajla wa ujla kullu zulmin wa la abdi bihi badalan batatan walakin astazidu bihi ulum littafin Allah shine fiyayyen ilimi sai kiyaye duhu na jahilci da na bata kuma ina neman ƙarin ilimi na ba zan to wannan saukowan alqur'ani a watan ramadan daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza da kuma fara wahayi da aka yi wa manzon Allah ta sama a cikin watan Ramadan wanda yana maka girman wannan wata sai sa manzon Allah ta suma yake girmama wata sannan aka keɓanci azumi a cikinsa wanda rukuni ne na addinin musulunci an gina musulunci akan rukunai guda biyar tauhidi sallah zakka azumi aikin hajji ana yin azumi a cikin wata Ramadan faman shahida minkum ash-shahra falyasum ubangiji ta ala ce duk wanda ya halarci wata ramadana ya azumi duk wanda yake nan mazaunin gida yana baligi mai hankali wajibi ya azumi wata ramadana wanda wannan azumin yake ƙara tsoron Allah yake koya mutum haƙuri da juriya wajen ibada da ikhlas yasa Allah ta'ala ya ce ya allazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya ku da kai imani mun wajabta muku azumi kamar yadda muka wajabta waɗanda suka gabace ku domin ku zama masu tsoron Allah azumi yana koya mutum tsoron Allah yana koya mutum ikhlasi ka hana kanka cin abinci ka hana kanka shan ruwa ka hana kanka fitar da sha'awanka ta halal ba za ka sadu da iyalinka ba tun daga tsudowa alfijir har zuwa faduwa rana kuma kayi ne don Allah wanda za ka iya kuya ka yi abin wani bai sani ba amma saboda kayi don Allah ne saboda tsoron Allah ba za ka ha'inci Allah ta'ala a cikin wannan aikin ba shi yasa manzala ta suna ce azumi yana ceto ranar alkiyama da alqur'ani da azumi suna ceton masu yin su ranar alkiyama qur'ani zai ce rabbi manatuhu an-nawma bin-layli fa fi ya Allah na hana shi yin wato bacci da daddare yana ta karanta ni ka bani cetonsa shi kuma azumi ya ce rabbi manatuhu da'ama wa sharaba wa shahawat bin nahari ka fi ya ala na hana shi cin abinci da shan wani abu da fitar da sha'awansa da rana Allah ka bani cetonsa ko shafa'ani sai a ba su ceto Qur'ani ya ce shi mai karanta shi azumi ya ce shi mai yin sa har yi je lahira a karrama shi a ware masa kofansa daban a ce wannan kofan masu azumi ne babu rayyan babin mai ƙoshi da ruwa ba wanda zai shiga ta wannan kofan sai masu azumi sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake man sama ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah illa ba'ada Allah wajahu bidhalika al-yawmi 'an nar 70 kharifa duk wanda ya azumi kwaya ɗaya fi sabilillahi ubangiji ta ala dai nisan tashi daga shiga wutar jahannama tafiyar shekara saba'in ko azumi kwaya ɗaya mutum ne kuma ko da na nafila ne ballantana na watan ramadan wanda ya fi na nafila daraja wannan saboda matsayin wannan azumi sannan a cikin watan ramadan Allah ta'ala ya sa wani dare dare lailatul qadr wanda ubangiji ta lati laylatul qadri khairu min alf shahr dan laylatul qadri ya fi jirare dubu daraja wanda ba da daren laylatul qadri a ci idan kai ibada a daren laylatul qadri ya fi kai ibada a dare dubu wato ya fi kai ibadan shekara 83 in ka samu kai ibada a daren laylatul qadri yana nan a cikin wata ramadan a goma karshe kuma a witri na goma karshe. to dole ya dage da ibada a cikin wata ramadana daga farko zuwa ƙarshe tabbas ya samu daren da ya tunkaɗe za a ninka ibadan ta fitar shekara tamanin da uku idan ka samu ramadana sau biyu kana da ibadan shekara 166 da sittin da to idan ka dage da ibada kenan ba mai kamo ka lada sai wanda ya irin wannan ibadan a irin wannan dare wannan duniya yana mana girman wato ainihin wannan wannan dare din saboda haka wannan dare ko kuma wannan wata mai albarka an ba shi dare lailatul qadari dare mai albarka sannan daga cikin abin da ke nuna girman wannan wata na Ramabana, shine faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadanu فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشهادين idan wata ramadan ya shiga ana bude kofofin aljanna ana kulle kofofin wuta ana daure shaydanu kangararun shaydanu ana bude kofofin aljanna ma'ana ayyuka na shiga aljanna suna yin yawa a cikin wata ramadan yasa za ka ga wato wanda ma baya yin sai kaga ya gaji a wata ramadan yana yi sai kaga masallatai suna cika wurin jami'i da sallan tarawih da tahajjud cikan da ba sa yi kafin ramadan ba Ramadan kuma za ka nemi mutanen karisa a duba masallatai da suke cika a sallan asuba da sallan isha saboda an bude kofofin aljanna ka duba inda ake ayyuka na alkhairi a cikin watan ramadan saboda an bude kofofi na aljanna kowa aikin aljanna yake sannan an kulle kofofi na wuta shine ana takaita ayyuka na sabon Allah duk ayyukan da suke kai mutum wutar jahannama to galibi zaka ga an takaita su a cikin watan ramadan kowa koma ga Allah subhanahu wataala duk wanda kaga yana aiki na sabon Allah a cikin wata Ramadan aikin yan wuta ta wannan tabibbe ne sannan kuma an daddaure shaidanu shaidan dama shi yake zuga ka ka je ka aikata sabon Allah to an karya masa gaba an daure shi kangararrun aljanni kangararrun shaidanu wanda suke sa mutum ya saba wa Allah ta'ala an daure su a wannan wata ne saboda haka ba sa ba sa iya shagaltar da mumine bayin Allah sai dai idan mutum ya zama shaidanin kansa to kuma shaidan zai tasiri a kansa wannan ɗaurewar wanda zai masa amfani ba amma in dai kana gudun shaidan to an riga an ɗaure shi ne ka guje shi za ka tsere masa dan adam shaidan ne yake halaka shi dama da son zuciyarsa. da mutane waɗanda suke ba na gari ba da kuma duniya inni buritu bi arba'in yaminan bin nabbi an kautin laha tautiru iblisu wa dunya wa nafsi wal wara ya rabbi anta ala al-khalati qadir sai an jarabe da abubuwa guda hudu raina ina nafsa la amaratun bi na umurtan ka raina umurtan ka da munana ayyuka sai ka kiran sannan da iblis na shaytan lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan Kiɗan dan ku ne ku tanadi makamai na yakin sa ku yaki har ku ci galba a kan sannan da duniya mai rudin mutane sannan da jama'a wa'inda galibin su ba mutane kirki ne in ka biya musu za su ɓadda kai to idan wata ramadan ya zo ana ɗaure shekaru ka aje son zuciyanka a gefe duniya ka jefar da ita bayan bayan ka yanzu lahira ka ke ne karbu da duk wasu abokanai ko jama'a waɗanda za su shagaltar da kai ga barin ibada da da'awa Allah ta'ala a cikin wannan wata saboda shekanun mutane aljani ma an daure su ballanta na shaidanun mutane wayannan dukkanin su falala ne da daraja na wata Ramadan wanda suke nuna girman watan da yadda manzo Allah ta sama yake girmama wani akwai wasu hadisai da sauransu to abu na farko shine ka san watan mai kima ne mai girma ne ka daraja shi nan ne zai sa kai ayyuka na alkhairi dewa a ciki kuma ka nisanci ayyukan sharri sannan abu na biyu da za a yi koyi da Allah ta sama a cikin watan ramadan shine azumin ramadanan gaba ɗayansa abinda ake cewa azumi shine al-imsaku an shahawatayil badani wal farji min dulu'i shamsi min tulu'i al-fajr ila ghurubi shamsi bi niyyati at-ta'abbud ila Allah ta'ala shine kamewa Baki, Basha, babu jima'i tun daga kiwon al-fajr zuwa rana ta fadi da niyyar ibada manzala ta sun aina azumin ramadana gaba sa da zaran an ga wata ramadana zai fara ba zai aje ba sai an ga watan shawwal sumu li ru'yatihi wa aqilu li ru'yatihi wa in gumma alaykum fa akmilu da iddata 30 yawma ku yi azumi in an ga wata ku sha in an gani ku yi sallah in an gani idan aka rufe muku watan ba ku gan ba ku cika kwana 30 sannan azumin shine babban ibadan da aka shar'anta a cikin wannan kuma Allah ta'ala ya bawa ibadan fadala manzala ta sama yake kullu amal ibn adam lahu inda su siyama fa innahu li wa ana ajzibi inda siyama qala Allah azza wa jalla inda su siyama fa innahu huli, wa ana ajzibi Duka aikin nan adan nasa ne sai azumi azumi ubangiji ta ala ce nawa ne kuma ni zan yi sakayya a kansa sauran ayyukan ma nasa ne amma saboda muhimmancin azumin yace nawa ne kamar yadda ake cewa dakin Kaaba Baitullahi al-Haram dakin Allah ne al duk masallatai ma dakuna Allah ne amma ka ware shi don a nuna maka muhimmancin sa a cikin masallaka to haka nan azumi na Allah ne duk aikin dan adam ana ninnin kaladan kullu wa ibn adam yuzaa al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhifi inna siyama qala Allah azza wa jalla fa innahu li wa ana ajazi duk aikin da ana min kalada in kai za a ninka goma har zuwa ninki ɗari ba gwargwadon imani ka gwargwadon yadda za a ninka maka lada maza sun ake sai azumi Allah ta'ala yake nawa ne ni zan yi sakayya da shi shi ladansa bai da iyaka dumbulowa ake ana bayarwa saboda haƙurin da ke cikinsa inna ma yawfa sabiruna ajrahum bighayri ubangiji ta ala ya ce ya da'u da amahu wa shahwatahu min ajali yana barin cinsa da shansa da abubuwan sha'awansa da kusantan iyalinsa dunni in ji Ubangiji ala. ce ta Allah ta'ala zai bashi wannan falalan zai dumbula ladan ya dunda bashi babu iyaka kaga cikin ibada yana da wuya ka samu mai ladan azumi sannan maza su ake sa'imi farhatani yafrahuhuma farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi mai azumi yana da farin ciki guda biyu wanda za su same shi ko zai same su farin ciki na farko a nan duniya lokacin da yake buɗe baki Kawuni ne baka ciwa baka sha ba da magariba ta doso sosai ka kama kudayin wasu abubuwa da zarar rana ta faɗi kana ɗan ciye-ciyen nan to zaka ka ji wani farin ciki ya lullube ka ka kai azumin wannan ranar to akwai farin cikin da ya fi wannan shine lokacin da mai azumi ya haɗu da ubangijinsa Allah ta'ala zai daraja shi ya karrama shi saboda azumin da yake yi za a ware masa ƙofa ta musamman inda zai shiga aljanna ubangiji subhanahu wata'ala zai masa albishir tun kafin ya bar duniya don manzon sama yake man habba liqa Allah a ahabba Allah abu. wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ahu duk wanda ya so haɗuwa da Allah Allah zai so haɗuwa da shi mana lokacin da zai bar duniya Allah zai masa albishir ya nuna masa gidansa na aljanna wanda ko dama sharholiyansa yake yi ba so yake haɗu da Allah ba Allah ba son haɗuwa da shi saboda haka zai gada kuskurensa tun kafin ya bar duniya إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا tatanazzalu عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تهزنوا وأشروا بالجنة التي bil jannati allati kuntum tu'adun don da tsaya akan da'a wa Allah ta'ala ya gyara imaninsa to bai da tsoron barin duniya bai da tsoron zuwa lahira bai da bakin cikin barin duniya malaku ne za su sauko masa su dinga masa albishi kai albishi ga aljannan da aka maka alkawari shi na ganin aljannan ku ba ku gani to mai azumi aka ce yana da farin ciki lokacin da zai haɗu da ubangiji sai kina bai da matsala bai da damuwa zai samu kyakkyawan sakamako wajen Allah ta'ala sannan manzo sama ya ce wala khalufu fami sa'imi atyabu inda Allah min rihil misk warin bakin ne azumi ya fi kanshi a wurin Allah sama da kanshin aljiski babu wani turare a duniya da ya kai shi kanshi a wajen Allah warin bakin mai azumi warin da yake fitowa daga bakin mai azumi saboda mai saboda yunwa ne ta haifar da wari wannan shi yake nuna a sai ba wai wari ne na dutti ba na rashin wanke baki ba don kar mu sai yin brush ya yin aswaki ke ce yana neman wani falala a ba wannan ake nufi wannan kazanta ne sai sa malamai da suka karhanta yin aswaki bayan rana ta yi zawali suka kafa da yi da wannan hadisi aka ce a'a ba wancan warin ake nufi ba warin haƙora ba wari ne yake fitowa daga uwar hanji daga can ciki saboda zafi na yunwa sai dinga fitowa ko ka wanke bakin ka fes za a ji wannan wari wari ne na tsururin ciki shi ko brush ba a tafiyar da shi ai wannan warin duk ya azumi yana da shi to ya fi ƙanshin almiski a wurin Allah ta'ala ƙanshi yake da shi wannan duk daraja ne na wannan ibada ta azumi to kai koyi da manzo Allah sallama kai wannan ibadan ka gyara ta ka inganta ta sannan abu na gaba abun koyi da manzo Allah sallama a cikin watan Ramadan akwai qiyamu Ramadan wato shine sallan dare na Ramadan sallan tarawihi da sallan tahajjud manzo Allah sallama ce man qama Ramadan imanan wa ihtisaban bukira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda ya tsayuwa wata ramadan yana mai imani yana mai neman lada a wajen Allah ta'ala za a gafarta masa zunubansa mu ramadan ya haɗe sallan tarawihi da sallan tahajji sallan tarawihi ta ce wacce ake yi kafin a yi bacci bayan sallan isha sallan tahajji kuma wacce ake yi bayan bayan an yi bacci an tashi shi yasa ake ce mata tahajjud saboda ana kore bacci a yi ta kenan ko ka yi a farkon dare ko a ƙarshe ko kuma ka yi duka biyu idan kai wannan Allah ta'ala zai gafarta maka kuma za ka samu matsayi da daraja wajen Allah ta'ala in ka dace da dare laylatul qadri za a ninka maka ibadan ta zama ta shekara shekara 83 saboda halalan da ubangiji ta'ala yi wa wannan watan sannan qiyamu ramadan wato sallan tarawihi ko sallan tahajjud kai a masallaci yafi akan kai a gida amma sauran nafil filo kuma kai su a gida yafi akan kai a masallaci saboda hadisin da manzon sama yake cewa afdalu salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba sallan da tafi tafi tafi a wajen mutum sallan da tafi falala a wajen mutum sallan da zai a gidansa sai dai in ta farilla ne in ta farilla ne ka je masallaci wato sallar bila ta gida ta fi amma wannan in ba ramadan ne idan ramadan ne to kai a masallaci ya fi saboda manzala ta sama ya fito ya sunnanta jami'in ta masallaci ya fito ranar farko an yi da shi na biyu an yi da shi na uku an yi a na hudu bai fito ba aka yi kajira da safe da ya fito da asuba ya ce na san kun taro amma na kina fito ne don tsoron kan kar a wajen samu ku ita kuma ba za ku iya ku Za manzan sun ya rasu sai na umar ya haɗa su a kan limani guda ɗaya aka ci gaba da sallar tarawih ta sai jam'i sai na da muhimmanci sannan kuma mazala ta sun ake innahu man qama ma al imani hatta yansari kutiba lahu qiyamul layl kutiba lahu qiyamul layl duk wanda yayi sallan ramadan tare da liman sallan dare na ramadan tare da liman ko tahajjud ko tarawih har aka gama da shi to za a rubuta masa lada kamar ya raye jirin gabaɗi da sallah to da wannan ne zama na in je ramadan ne ka zo sallah a masallaci ya fi akan akan kai a gida sai a masallaci ya fi saboda za a rubuta maka radan kiyamun lailin gabaɗi ɗaya shi yasa idan ka zo sallan tarawihi ka bari a gama gabaɗi idan liman zai hadda witiri ma ka bari a yi hadda witirin daga baya da zai hana kai na fitilun ka da daddare za ka samu ladan kiyamun laili gaba ɗayan sai dai ana tarawihi ana tahajjud to sai kai tarawihin ba witiri a tahajjud ɗin ka je ka witiri domin an fi son witirin bayan dukkan na fitilun dare gaba ɗaya za ka samu wannan falalan a can wurin tahajjud manzan sun ce iji a zuwa akira salatikum bin laili witira ku sanya ƙarshen sallan ku na dare zama witiri saboda haka sai ka bari a tahajjud in ko iya tarawi ne ka gama tare da liman domin hadisin yana cewa in kun gama tare da liman to ku gama gaba daya sai ka samu ladan kiyamun ne mata kuma su yi a gida shi ya a akan su zo masallaci sai dai idan ba za su yi a gidan ba manzana sun haife la tamnau ima Allah masa'id Allah karko ana mata zuwa masallaci amma sai ce wafi fi buyutihinna khairul lahum su yi a gidajen su yasi? har Aisha radiyallahu anha take cewa da manzo sun ya san abin da mata za su kirkiro na yin ado in za su tafi masallaci da ya hana su wa fil buyuti lin nisa'i aula wa lil rijali man yuridu an-nafs shi ne nafila a gida shi kuma nafila da farilla to amma idan ya zama na ba za ta iya yi a gidan ba tana da kasala in ita kaɗai ne ba za ta iya yi ba amma in ta zo masallaci za ta yi tarawihi kuma za ta iya tahajjud kuma an ware wurin mata ba laifi ta zo ta yi a masallacin ya bi saboda kar ai bi babu amma in dai tana za ta iya yi yadda ya kamata sosai a gidan shi da ana so a suturce mata ba ko da masallacin ka'aba ne ko na madina sai a gida ya ne domin lokacin da maza zuwa ke faɗan an suna zuwa masallacinsa ne da masallacin kaba ya ce amma su yi a gida ya fi to wannan mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wa'annan nabi ko kai kai kaɗe ko kai ko kai a jami sannan kiyamu ramadan zancen da ya fi inganci bayi da adadin rakawai ko raka nawa za ka yi ga dama ka tsaya kan goma sha ɗaya kaga dama kai ashirin da ɗaya ko talatin da ɗaya ko ɗari ma in za ka iya yi ka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kan raka'a goma sha ɗaya saboda yana tsawaita su har ƙawafuwansa su kumbura su fashe saboda daɗewa da yake yana fi idan za ka iya irin wannan na filfilin to ka taƙaita a kan sha ɗayan kai awa shida kana kana tsaye ya fi a kan kai raka ashirin a cikin awa ɗaya hmm. amma in raka'an ka goma sha ɗaya awa ɗaya ne wancan ya yi ashirin da ɗaya awa biyu to ba za ka kamo shi lada don ya yi awa biyu yana sallah ka kuma ka yi awa ta manzala ta suna da ya takaita akan sha ɗayan ba awa ɗaya kawai yana raka a sha ɗayan ba aisha ta ce ne arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna yana sallah raka'a kar karka tambayi tsawon su da da kinsu dogaye masu tsawo to in ka iya doguwar kira'a za ka iya dogon tsayuwa ka takaita rakawai ba ka iya ba kuma biyu ka sallame biyu ka sallame maza su ma ce salatu laili mafna mafna wa idza khashiya adukum subha falyusalli raka'atan tutur da kuma qasal sallan dare biyu a sallame biyu a sallame in ka ji tsoron alfijir zai fito kai raka'a daya ya zama maka wiki kaga da ba a wuce raka'a sha daya da sai a ce in ka yi raka a goma ka yi ɗaya ka ƙara da ɗaya za ka ce in ka ga alfijir zai fito ka ko raka a ɗari ma kai nan cikin magabata akwai mai ɗari to shi yasa za ka iya sallan tarawihi kuma ka je ka yi hajji? tarawihi raka a goma tahajjud ma raka a goma raka a ashirin ka da witirin ta zama ashirin da ɗaya ya halatta saboda a buɗe suke har imamun nawawi ya kawo cikin sharhin al-minhaj sharhin sahih muslim zai iya ya haka to ijma'i babu sabani a tsakanin malamai zaka iya karawa akan raka'a sha daya kuma zaka iya rage duk da manzala ta sama bai kara a sha ɗaya ko a sha uku amma shi nasa dogaye ne ba iri da ba ba iri na kamar yana yin sa su tsawo to saboda haka zaka yi koyi da manzon Allah sallama a irin wa'annan nafilfilin domin neman tsira da neman rahamar Allah ta'ala da neman gafara Allah ya tashi yanta mutane daga wata zai duba masu kokari masu kokari idan zai shiryar zai duba masu kokari wanda zai jahadu fina da nadiyan nan su guda masu kokari su ake shiryarwa kana yi tsakaninka da Allah har ka zama bawan Allah mutumin kirki inda baka iya zuwa jam'i ma Ramadana ta koya maka sallan jam'i in ba ka iya nafila ramadana ta koya maka inda ba ka sallan ma ramadana ta koya maka yin sallah sai ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi abu na uku mu yi koyi da manzon Allah sa sallama wajen karatun alqur'ani a cikin watan ramadan ina karanta alqur'ani fiye da sauran watanni saboda watan ramadan watan alqur'ani ne wata alqur'ani shi sai imam malik sai jingina karatukansa da manza gaba ɗaya kama karatun alqur'ani in ramadan ne imam shafi yana sauka 60 a cikin watan ramadan ta haka suke su ta karatu to ai watan qur'ani ne So ana son a yi shi kansa manzala ta salama mala'ika ne yana zuwa masa suna karanta alqur'ani a wata ramadan zo su yi mudarasansa daga farkon sa har ƙarshen sa so yana akwai bukatan kai ko yaushe ma kai karatun qur'ani bandan ta da watan ramadan kuma kowane harafi ɗaya in ka karanta za a baka lada goma kamar da ya zo a hadisin manzala ta sun man qara min kitabillahi harfan falahu hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalih la aqulu alif la-nim harf bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harf duk wanda ya karanta harafi ɗaya daga alqur'ani za a bashi lada goma yace baran ce alif la mim harafi ɗaya bane harafi uku ne in ka ce alif goma lam goma min goma kaga talatin ke in ka ce alhamdu kawai kana da lada hamsin ka ce alhamdulillahi lada ɗari sau da haka kowane harafi lada goma to kaga mutum da yake karanta alkur'ani Allah ta'ala ce san adadin yawan ladansa ballantana kuma a cikin wata ramana sannan karatun ƙur'ani yana sa nitsuwan zuciya ubangiji ta lace ala bi Lami. تطمئن القلوب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب mu'minai suna samun nutsuwa da ambaton Allah to karatun Qur'ani shi ma zikrullah ne ambaton Allah ne inna nahnu zalla zikra wa inna lahu lahafizun alqur'ani yake ne muka saukar da alqur'ani aka makanci zikir ka karanta alqur'ani zaka samu nutsuwa zaka samu ƙarin imani in kana da wasu damuwoyi ma don kana karatu alqur'ani za su dinga fita maka matsala ta kunci na zuciya da bakin ciki da damuwoyi to ka karanta alqur'ani sai ka ji ka samu nutsuwa sai ka manta da abubuwan idza kunta fi hammin wa ghammin wa karbatin faqra kitaballahi tanjumi alhadi ka cikin damuwa da bakin ciki da bacin rai to ka karanta alqur'ani idan ka karanta alqur'ani sai ka kubuta daga damuwa da bacin rai so karatu alqur'ani yana da fa'ida duniya da lahira ba ko yanzu ka jarraba ka gani sai ka ware wasu izuzuna da zaka dinga karantawa kullum ko da safe ko da dare ka ga ikon Allah yana zaka ji canji a zuciyarka da rayuwarka ko da ni wanda karatu alqur'ani zai sa maka banda ladan da kake samu sai ka manta da duk wani duniya gaba daya saboda karatun alqur'ani da kake abu na kudu mu yi koyi da manzala sa sama wajen kokarin fahimtar ma'anonin alqur'ani saboda mala'ika jiru yana zuwa yana mudarasa da shi yudarisu alqur'an hadisi abdullahi bin abbas mudarasan nan shine a karanta don a fahimta karatu na fahimta su yi bita alkurani daga farko har ƙarfe su fahimci ayoyin wani sako ubangiji ta ala yake son ya ita to kai ma ka karanta alqur'ani karatu na fahimta idan kana fahimta ko kuma ka je inda ake fassara ake yin bayani wuraren tafsiri domin ka gane karatu ka gane sakon da Allah ta'ala ya aiko manzala ta sama bishi domin a saukar da alqur'ani don a yi tadabburin ka ne a fahimce shi a wa'azantu da shi kuma a yi aiki da hukunce-hukuncensa sai ya zama tsira gobe kiyama in ba a fahimci ma'anan ba ta za a yi aiki da shi shi sa Allah ala zargi kafirai yace afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfal ba sa fahimtar qur'ani ne ko Allah ya rufe zukatan su ne duk zukan da suke cikin qur'ani nan ba sa musu tasiri a wata ayati kitabun anzalnahu ilayka ilaika mubarakun zai tabbaru ayatihi wal yatadhakkaru ulul albab alqur'ani littafi ne da muka saukar maka da shi mai albarka domin al'ummanka su lura da ma'anonin alkur'ani su fahimci alkur'ani kuma masu hankali su wa'azantu da shi to tunda in ka karanta ba ka gane ma'anan kaga sai ka je wajen mai karantawa ya baka ma'anan da yarenka da ka ina akwai bukatan zuwa wuraren tafsiri cikin azumi akwai bukatan malamai su dinga tafsiri alhamdulillah ana yi sai dai ka duba wani tafsirin ya kamata ka je wani tafsiri ne zai kara maka imani wani ne in ka je kawai za ka yi nishaɗi ne ka tashi ka tafi wani tafsiri ne wani malami ne yake kokarin ya fassara maka qur'ani ya baka ma'anan don ka je kai aiki da shi wani ne kone zo zai fita daga qur'anin gaba ɗaya je ta hiransa a wasu wurare ka zauna a majalisin har ka tashi ka rasa to me ka fahimta wace aya ka fahimta wani sako ka fahimta to sai ka lura da wuraren tafsiri akwai majalisan da suke ƙara imani in ka je imanin ka karuwa yake don imani yana karuwa da alkur'ani ubangiji ta lace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim mummune suna wajen an ambaci Allah zukatansu suke tsorita suke ganin kwarjinin Ubangiji subhanahu wa ta'ala in an karanta musu amal Qur'ani sai su ƙara musu imani in an karanta maka aka fassara maka sai ka ji imaninka ya karu abinda ake bukata ke na a wuraren tafsiri a yi yasa shi abubakar mahmud duni allah ya ji kansa ya yi raddul azhan me ma'anar raddul azhan raddul azhan ila ma'anin qur'an mai da hankula zuwa ga ma'anonin alqur'ani me yasa yace wasu suna shagalta da kissoshi kissa kissa kissa sai a manta da ma'anonin alqur'ani to sai tafsiri mai takaitaccen bayani don a mai da kai zuwa ga ma'anan qur'ani kawai akwai abin da ya kai ƙur'ani daɗi ne babu to ka je inda ake tafsiri inda ake fassara maka alƙur'ani domin ka fahimta ka yi aiki da shi ka samu tsira gobe kiyama Allah ta'ala ya ce mumini an karanta musu alƙur'ani yana ƙara musu imani kuma suna dogaro ga Allah suna tsaye da sallah suna ciyar da dukiyar su fi sabilillah wayannan su ne na haƙiƙa Allah ya da musu gafara da kuma arziki mai girma ita ce aljanna to wayannan wuraren dausayin aljanna ne manzo sai ta wai ga marartum bi riyadil jannati farta'u idan kuna wuce dausayi na aljanna ku tsaya ku kiyo me ne dausayin aljanna ne ce zikr inda ake zama ana karatu halƙoƙi na karatu saboda haka wuraren da zaka ƙara imani tabbai suna cewa ijlis sa'atan nazkat imanan zauna awa ɗaya mu ƙara imani sai su kama tattaunawa da a domin su ƙara imani da kuma majalisar da in kaje za ka ƙara imani ka nizilci wurin sannan talabijin ɗinka sunna tv afirka tv 3 manara tv wisa tv tafsirai ne zalla karatuttuka ne wanda baka tare da shi a gari ɗaya ma to kana tare da shi a cikin kwalba hmm. ga talabijin ɗin a gabanka kana hango shi yana yi kana ci to sannan ga wayarka ita ma social media ko ka gani live lokacin da ake ko bayan an yi za ka iya kallo duk wannan zai ƙara maka imani za ka samu darussa da yawa za ka fahimci alƙur'ani isa tafsirin da ake a ƙur'ani rahama ce ga wannan al'umma don a fahimci sabon in ba a fassarawa za a yi a gane ba za a gani ba daga cikin abubuwan da za mu yi koyi da manzana sama a cikin tarma ramadana akwai kyauta yin alheri bayarwa taimakon masu rauni taimakawa bayan Allah sadaka zakka zumunci manzala ta sama dama mai alheri ne duk abin da ka zo karo ka yana da shi zai baka da zaran ka tambaya zai baka shi bai ɗauki duniya komai ba ya roƙi Allah ta'ala ya tsare shi daga talauci Allah mai ne uzu kan kufri wal fakar yace Allah ka tsare daga kafirci da talauci kuma ya roƙi wadatan Allah mai ne asaluka al huda was tuqa wal afafa wal ghina to amma kuma duniyan bata tsole masa ido ba in kaga ga bai baka ba to bai da shi ne kawai yana kyauta wani ya zai ya tambaye shi kyauta wani mutumin ƙauye ba ma musulmi ba ne wanda zuwa ya ce ka je bayan dutsen nan wannan kwarin akwai dabbobi garke guda kaɗi ba je kora garke nan gaba ɗaya ya tafi garin su kafin ya ƙari sa garin ya fara da'awa ya musulunta yana cewa ya qaumi aslimu fa inna muhammadan yu'di ada amma ya khafu fakara ya yi mutane na ku musulunta muhammadu yana kyauta ba ya tsoron talauci ka san mai tsoron talauci bai zai iya bayarwa ba yanzu zakka ma kana ga wasu ba ba sa ya ka kasa arba'in fa ka ba da kashi ɗaya wani ba zai iya ba Allah mai zaka masa biliyan ɗaya ba zai iya ba da miliyan ashirin da biyar ba gani yake kuɗin da su ƙare In ga tsoron talauci ba za ka yi alheri ba so kai koyi da manzala ta sanar. to duk da alherin da yake da kyautan da yake yi in ya zo ramazana kuma sai ninninka idan ramazana ta zo abdullahi bin abbas yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril fa yudarisuhu alquran wa la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadu min ar-rih al-mursala ajwadu bil khair min ar-rih al-mursala Abdullah bin Abbas yace manzo sama ya ce kowa kyauta ba wani mutum dan adam da ya kai manzo Allah sama kyauta to zaka iya bada duk abin da ke ka har ya kare ni? ba za ka yi abu manzala zai zo a tambaye shi ya bayar ya bayar wasu sun zai ba su hakuri tun lai ba ni da shi wallahi da ina da shi ba zan ajiye ba da na ba ku ku je ku dawo sallallahu alaihi wasallam in ka dawo kuma akwai sai a baka haka yake har abun hannunsa ya kare har mutane banza sun zo sun tambaye shi yana ba su sai na wadda ta yasu yanzu irin wayannan mutane ma ka ba su kyauta sai ce aradu an yi bakhilu ni fala jiduni bakhilan so suke in ban ba su ba su zage ni suke ni marwaci ne ni ko ba zan taɓa yi dace ni marwaci ba sai ɗauka ya ba su don kan suke masa marwaci kaga a sai kyauta za ka iya yin sama ko don ka kare mutuncin ka ce maka marwaci don ruwa yana kaskantar da mai sa wa inni ra'aytul bukhda yuzri bi ahlihi fa akramtu nafsi an yuqala bakhil ina na ga ruwa yana kaskantar da masu sa sai na daraja kaina ina kyauta don kar a ce marwaci kuma ai manzo sun ake la yakunu fi qalbi abdin al-iman wal bukhl abu biyu ba sa haduwa a zuciyan bawa imani da In inda ka samu ruwa ba imani akwai imani kuma za a samu kyauta ka kyauta ma'auni ne to manzo sun zai yadda ake masa marawaci da zai taba yadda ba da zai taɓa yadda kuma alheri ko a zamanin jahiliya na zaka wanda ake yabon mutum da shi kyauta inda mutum mai kyauta ne yanzu wani mai kyauta ya rasu ka gani yadda za a dinga yabonsa komin kiyamun lailinka komin azumin litin na zama ɗinka ba za ka samu yabon mai alheri ba a cikin al'umma in ka mutu shi za ka ji ko'ina ka'awa ne a mutumin kirki ne yana taimako bawan Allah ne ya yi kaza za a gana kan lissafawa ya mallele ka kai kaza kai kasan kana yi da zikirinka da sauran azuminka dai a cewa da mutumin kirki ne a dunkule ka zama mai alheri ka gani za ka sha yabo kuma wannan yabon sai kai ka aljanna eh, da wani wata gawa ta zo ta wuce gaban maza sun aka yi bita aka yi bace wadda ba ta tabbata ma wata gawa ta zo aka kushe aka zaga maza Allah ya ce wadda ba ta tabbata aka ta ah. to ya aka yi hukunci ɗaya kuma abin nan bayanai daban-daban yace wa amman lati fa amman lati afnaytum alaiha alkhaira faqad wajaba laha janna. wa amman lati afnaytum alaiha alshara faqad wajaba laha an-nar gawan da kuka yi bi alkhairi a kanta nan aljanna ya tabbata mata gawan da kuka faɗi shari a kanta kuma wuta ya tabbata mata ya wuta wuta ne ya tabbata mata yace antum ulahi fil ardi ku ne shaidun Allah a bayan ƙasa to ka zama mai alheri ka mutu sai ka samu kyakkyawan yabo mala'iku su dinga cewa amin amin amin shi dai mutumin kirki kan da zai taba yadda ga marwaci ba ko a wani wata ma ballanta na Ramadan sai dai ba ka da shi in ba ka da shi kuma sai a maka uzuri fakadi shay ila yudi wanda bai da shi ba inda za ya bayar amma in kana da shi ko kadan ne ka bayar wace maka ba ba da kadan ne ya kokarin ka kenan juhdul muqill idza ataka na'idahu wa muqtirun fil ghina fa juhdu siyani kokarin mai dan shi baka da shi kadan kokari ka ba da wanda yake da shi ba da yawa? ake ne shi da yana da yawan da kana da shi da yawan zaka ba da yawa? ba mace ce ta zo ta yi bara ba wajen Aisha bata samu komai ba da yayanta biyu sai dibino kwariya Aisha ta dauka ta bada dibino dibino ya haifar da alkhairi matan nan ta tsaga dibino na biyu ta bawa dan kowanne rabi rabi manzala sun da ya dawo Aisha ta gaya mata ta gaya mata ga abin da matan nan ta yi manzala sun ya ce manufiliya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana na kunna lahu sitra min an-nar duk wanda aka jarabe shi da yaya mata ya kyautata masa za su zama masa garkuwa da zai shiga wuta ba a wani hadisin miskiniya ta zo da 'ya'yanta biyu sai wa Aisha bara ba ta samu komai sai dibino guda uku sai ta ɗauki dibino ukun nan sai ta bata in kai ne kila sai ka rena ka ce ko za a rena maka wa ga maka la ta kayan mai ma'rufi shi ta ɗau dibino ɗaiɗai ta ba su suka ci ta ɗau ɗin za ta sa bakin ta yunwa suka je suka miƙo hannu ta tsaga ta ba su ta ci komai ba da manzon sama ya dawo ta faɗa Mazalla ya ce ai wannan aikin da ta yi ya sa Allah ya tabbatar mata da aljanna ita yar aljanna ce kaga kyautatawa fa kenan yanzu ba ba ba karuwa bane ta shayar da kare ya zama so bin shiganta aljanna karuwa ba kuma kare ba, karuwa ta gari ce ba ta gari ba ce kare dabba ce da za ka yi za ka so shi dabbar banza ne amma kuma tun da dai ta yi don Allah kuma shi ma kare yana da hanta danya wanda yake buƙatar ruwa taimako ta yi da sababin wannan sai aka gafarta mata duk karuwancin da ta yi an yafe mata to ina ga in ka ciyar da mutum mutumin kirki ko mutum ma kowane iri ma wani ya yi wa barawo sadaka Allah ya ce an karɓi sadakan kaɗi aka yi kuma sa mala'ika wataƙila ɓarawon nan dama talauci ne sai dena Hmm. so Allah ta'ala ya karbi sadaka ya ba wa karuwa ya yi nadama aka aiko masa mala'ika ya ce masa an karɓa wataƙila ta kame da sababin wannan abin da ka ba ta ƙila da dama talaucin yake sata ya ba mai kuɗi sadaka aka ce ya ba mai kuɗi Allah ya ce an karɓa wataƙila mai kuɗin nan ya wa'azantu ya ga cewa sai akwai bayan Allah cikin dare suna fitowa suna sadaka shi ma ya kama yin sadaka إذراء جميلا ولو في غير موضعه ولن يبيع جميل أينما زرع إن الجميل وإبطال الزمان به فليس يحسده إلا الذي زرع فشوك ميكيو كين ذاك واتو ذاك جربا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجري duk wanda ya ba wa mai azumi abin buɗe baki to za a ba shi lada kamar yadda za a ba wa mai azumi ko ba za a rage wa mai azumin ladansa ba to akwai bayan Allah da suka fahimci wannan wasu suna suna girka abincin su dinga bayarwa wasu kuma suna da wanda ba a girka ba ana riba shinkafa a riba shuga a riba kuɗi kowa da bukatansa wani rigan sawa yake bukata wani na tafi ne yake nema yana da shinkafa wani shinkafa yake nema wani shuga kowa akwai wanda suka gane suna yi suna yin alherin ana tura gidajen marayu da gidajen talakawan da wanda ba su da galihu domin a samu wannan falala duk wanda ka ba komin arzikin zai ka ba shi abun buɗe baki sai ka samu lada kamar yadda yana kamar yadda ya samu yasa za a ga masallacin Makka da Madina ai janka ake yi ana jawo ka ne ka zo kai buɗe baki daga hanya a waje za a je a tare ka don Allah ka taimaka ka sha ruwa a nan don ka sha ya samu ladan wanda suka gane ainihin logon abun kenan ko sun gada tun daga wajen kakanninsu sai mu ma akwai wanda suka gane amma da yawa kan ba su gane ba musamman yanzu da abinci ya tsada Za a buhun shinkafan dubu shida da ɗari biyar ne yanzu dubu ashirin da shida ne ko da bakwai ko talatin ne ma ta dubu talatin sai su sun aka janye da yawa to kai man daidai gurgudu ai ba sai kai tirela ɗaya ba ko buhu ɗari kai dai mutane ɗari za su samu suka yi daidai gwargwado ko kwano ka a'auna wasu kuma suna da shi da za su yi da yawan amma ina wannan wani abu ne wanda kake ajiye shi wanda za ka same shi ranar alkiya manzan sun a cewa da na adam wa mali mali wa halmin mali illa ma akala fa'afna aw labisa fa'abla aw tasaddaqa abba dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta ina da kaza na samu kaza na tara kaza na ita hawa mana yace dukiyanka ai abin da ka ce kare shi ne dukiyanka ko rigan da ka sa sai ainihin tabbata tsufa ko kuma sadakan da kai ladan su yake wanzuwa har rana kiyama za ka je ka samu wannan shine kawai dukiyanka yace wa ma zalika fa anta zahibun wa tariku linnas duk abinda ba nan ba za ka tafi kabarwa mutane ne shi da kabarwa to a sai abinda kai sadakan nan shine za ka je ka samu duk abincin da ka ba za ka same shi a lahira ba duka abun nan rigan da ka sa ba ka same ta lahira ba amma sadakan da kai za ka samu kuma addu'an ma da bayin Allah da su maka wallahi ya ishe ka albarkar rayuwa dan kadan ka ba mutum kai ka rena kana ga ba ni abu bane amma shi kuma wani abu ne a wurin dan kwanon shinkafa da za ka ba wani dinga maka addu'a Allah ya saka da alheri Allah ya albarka sai kaga wannan albarkan tana bin ka a rayuwa ka dau dubu biyar ka ba wani kai baka dauke ta kawai ba amma wallahi shi wani abu ne a wurin ya dinga maka addu'a kenan so idan ka taimaki bayan Allah nan ka taimaki kanka ne ba wai su kawai ka taimakawa don addu'an da za su maka kuma za ka ci albarkacinsu sallallahu alaihi wasallam ya ce wa hal turzaquna wa tur wa hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum ana taimakon ku ne a azauta ko ba da sawabin masu raunin ku ba ai da sawabin masu raunin da kuke taimakawa shine kuma Allah ta'ala yake taimakon ku yake ba ku nasara yake azurta ku to mu yi koyi da manzon Allah ta sama a irin wannan manzon Allah an neman su ke tace ibuni bu'afa fa inna ma tunsaruna wa turzaquna bi du'afa ku je ku nemo min masu rauni ne taimaka muku domin ana ba ku nasara ne a azurta ku da sababin masu rauni taimakon da kai din sai Allah ya taka maka yin ka maka ga addu'an da zai maka ku. addu'an bayin Allah na gari addu'an miskinai to mai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu zuri yana cewa shahru mabanat shaharu qira'atul qur'ani wa idi'amul qur'an yace wata ramadana ai wata ne na karatun alqur'ani da kuma ciyar da miskini to da haka ba azumi ne kawai wata ramadana akwai karatun qur'ani akwai kuma ciyar da miskini taimakon waɗanda ba su da shi da ba su sannan abu na shida mu yi koyi da manzara kuma wajen raya dirare ramadana da ibada wajen raya birayen ramadana da ibada musamman goma ƙarshe aisha radiyallahu anha tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakala al-ashr tana nufin al-awaqif ahya laylahu wa za ahlahu wa shadda bi zarahu manzala sallallahu ya kasance idan goma ƙarshe ya shiga na ramadana to yana raya dare ramadana da ibada sannan yana tada iyalensa su ma su tashi su raya dare sannan yana ɗaure furjallinsa sai aka yi wa wannan hadisin a ƙarshen hadisin fassara biyu yana ɗaure zaninsa shi ne furjalle wasu suka ce yana zagi dantse wajen ibada saboda ya kasance yana ƙoƙari na ibada sama da yadda yake a sauran watan wasu malamai suka ce a ah, yana ƙaurace wa iyalinsa ne yake nufi kuma haka ne yana shiga itikafi a kofar ƙarshe ya itikafi ba a kusantan iyalinsa manzon sama ana shiga itikafi shi shiga itikafi ma koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi a cikin wata Ramadan ka ware wasu kwanaki ka tare a masallaci ba abun da kake sai ibada tsantsa sallah karatun qur'ani zikirin Allah abun da kawai kake yi kenan manzon Allah yakan yi goma karshe matan zama suna yi sai na raya dare in itikafin bai samu ba ka raya da tahajji da karatun qur'ani da ambaton Allah ayyuka a cikin wata ramadana suna dewa na alkhairi kowanne ka ɗauka ubangiji ta'ala zai taimake ka kuma zai baka lada kuma ka yi koyi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta abu na ƙarshe sai koyi da manzala ta sama abin da ya shafi azumi azumin ka ya zama irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na farko ya zama kayi niyya tun kafin alfijir ya fito ka kwana da niyan azumi manzala ta suna yake mallan yi bai yi siyama qabla al-fajr fa la siyama lahu duk wanda bai kwana da niyan azumi ba kafin alfijir da ke to to bai da azumi ko dai ya zama tun da daddare ka yi niyya ka kwanta kai bacci ko ka tashi da asuba kai niyya din wato kai sahur kenan da kai sahur shikenan niyya kuma a zuciya ake yin ta kawai ka san gobe zan yi azumi shikenan kai niyya ko kuma baka san za ka yi ba don ba a ga wata ba har ka kwanta amma da asuba ka tashi kuma ka bincika sai ka samu an ga wata to shi kenan ka niyan azumi kenan in dai a cikin bai fito ba azumin ka yayi amma in ka share baccinka a matsayin ba a ga wata ba da ranar sai ka ta an ga wata ayi to sai dai ka kame baki amma baka da wannan azumi haka da za ka kwanta a matsayin gobe sallah ne sai ka ce ba a ga wata ba za a azumi shi ma ka sai dai ka kame to duk wanda bai kwana da niyya ba bai yi koyi da manzo Allah ta sama azumin sa saboda innamal a'malu binniyya ayyuka suna tabbata ne da niyya niyyan kuma a zuciya ne kawai ka san zaka yi abu ka kwana da shi ko ka tashi da asuba da niyyan ka kafin alfiji da fito ka niyyan azumi yanzu da a ce mace tana da al'ada sai ta kwanta a matsayin al'adanta bai dauke ba sai bayan alfijir ya fito sai ta ga al'adanta ya dauke to ba maganan azumi don ba ta kwana da niyya ba yanzu ba za ta kulla niyan azumi amma da asuba ana ta da sahur ta tashi sai ta ga ta yi tsarki sai ta niyan azumi ko ba ta yi wanka ba daga baya ta ke wankan ko da ba a fitowa alfijir ne kuma azumi ta yi azumi dai sai an kwana da niyansa hadisi ne ingantacce hadisin Abu Dawud da Imam Ahmad sannan koyi da manzara sama na biyu shine wajen buɗe baki ka gaggauta buɗe baki menene gaggauta buɗe baki shine kai buɗe bakin ka kafin kai sallar magariba ba na nufin ka take cikin ka kafin sallar magariba ba a buɗe baki ko dibino ka ci ko ruwa ka ja kai buɗe baki don kila ka take cikin ka kare ta jam'in kuma magariba ne amma dai kada ya zama irin yadda wasu suke yi wai ana bakin masallaci rana na faduwa a kira sallah sai a shiga sallah tun ba a sha ruwa ba to wannan ba kokari bane ba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ba yana buɗe bakinsa kafin ya shiga sallar magariba ka ɗan ci wani abu haka masu sauri sai ka je ka sallah in ka dawo ka zauna ka ci abincin ka inda kake ko manzala ta suma ya ce la ya zalu nasu bi khairi ma ajjalul fitira mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi matuƙar sun gaggauta buɗe baki amma sai ka yi magariba ko bayan isha ka yi buɗe baki a ka kauce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don rana na faɗuwa azumin ka ya kare aiki ko ka buɗe baki ko bakai yi ba azumi ya kare to me zai hana kai buɗe bakin ka tabbaka sunna sannan idan za yi buɗe bakin ka yi da dabino kai da dabino dabino ma ana son rutsa wato wasu dabino ne za a gansu kaman ɗanyu amma ba ɗanye ba ne masu laushi to haka ake so in baka sama ba kuma kowane dabino in ka rasa kuma ruwa kamar yadda an bin Malik radiyallahu anhu yana cewa kana sallallahu alaihi yuqiru ala rukubati fa'in لم تكن فتمرات فإن لم تكن حتى haswatin من الماء من yana buɗe baki da dibino mai laushi idan bai samu irin wannan با ba to sai da tamara suna irin dibinon wannan wannan dibino mai saurin in bai samu ba kuma sai kamfatar ruwa sai ka fara da shi daga ba kuma sai ka tsora duk abin da za ka tsora kar ka fara da ruwan zafi ko ka fara da wani abinci daban dibino in kana da in baka da shi ne ruwa ruwan ma ba wanda aka tafasa ba kuma ruwa mai sanyi wanda wanda ba a girka shi ba ba ruwan shayi ba ba ruwan soko ba ba ruwan minerals ba ko juice ba ruwa kawai ordinary ruwa in baka samu ba sai kai amfani da wancan ruwan ko mai zafin ko wani abu amma da wancan shi ne suna ruwa da ake cewa ruwa kawai to haka ake bukata shi ma wannan koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ana son kai sahur yin sahur koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba kokari bane ka ce kai ni ba ruwana da sahur ma ni kuma yin sahur ba zan iya azumi ba ta bane manzon Allah kuma yana yin sahur kuma ya ce tasahharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur akwai albarka a cikin sahur ko da haka sai kai kenan manzon Allah yayi kuma yace kai sannan ne albarkan sahur din ne idan kai sahur ka fi azumi a nifi yanzu idan da mutum zai makara bai yi sahur ba to tun garbe sha ɗaya ko goma sai dinga tunani wallahi jiya ban yi sahur ba fa wannan tunanin sai dame shi sai zama kamar yana cikin yunwa sai dinga jin wani dan yunwa da kishirwa shi dan da sai dinga wasa da hankalinsa har rana ta faɗi shi ba a nitsa yake wai bai yi sahur ba to ba sai ka yi ba sai ka ci koya ne ne ka sha ruwan ka kaga ba wannan tunanin yanzu babu shi sai ka dinga tunanin kayi sahur kana jin karfin jikinka kaga shikenan sai kai azumin ka babu matsala shine albarkan da manzo Allah kuma yake cewa sahur yana da shikenan akwai nishadi a jiki akwai nishadi kwarai da gaske to kai sahur sannan sahur din ana son a jinkirta shi kamar yanda yazo a hadisi la yazadu ummati bi khairin ma ajjalu fitr wa akharu al'umma ta ba su guce ba suna cikin alkhairi matukan sun gaggauta bude baki sun jinkirta sahur so da aka sahur din kar ka yi jiwayi to in tun farkon dare ne kamma ba sahur ba sunansa abincin dare kawai ya zama asha kafin ka kwanta kai bacci karfe tara goma ka ci abinci to ba sahur kai ba yawa ka ci abincin dare ne sahur yana farawa daga in in dare rage ya gangara kaga daga karfe ne kenan ko sha biyu da rabi karfe daya nan sahur yake farawa to a hakan ma an fi so ka bar shi can zuwa karfe hudu ko karfe uku misali in alfijir yana fitowa karfe biyar to irin karfe hudu ne ya kamata kai hudu haka ake bukata kuma kai kanka ma bayan asuban ka ji cewa lallai sahur kai amma in kai tun farkon dare ko tsakiyar dare ila kafin gari ya waye duk abincin ya riga narki shi ne ake son a yi shi kaga wannan fa duk rahama ce wa al'umma tausaya wa al'umma manzala ne tasirma idan ka jinkinta sahur fa'idan taka ne za ka daɗe da ƙarfin jikinka har azahar in ka yi shi ba da wuri ba aka ce ka yi buɗe baki da wuri saboda mai dama ka ɗan galabai ta kai maza maza ka ci ka dawo nishaɗinka kaga duk don kai ake yi kuma sun ta yin haka din Da lada da kuma akwai fa'ida za ka samu fa'idan wannan abu na ƙarshe shi ne da tsoron Allah azumi yana ƙara tsoron Allah ya kamata a cikin azuminka akwai tsoron Allah manzala ta suma yake mallam ya da ƙaunar suri wal amala bihi falaita lillahi hajatun fi an ya da ta'ama huwa sharabahu duk wanda bai bar maganganu na ƙarya ba da na da na da na da na da shine ayyuka na sabon Allah to Allah ba buƙatar ma ya daina cin abinci ko ya daina shan wani abu Allah ba buƙatar abincin abin nan azumin sa idan kana son ka samu azumi mai cikakken lada sai ka kaura cewa sakon Allah sai ka kame bakinka azumi ba wai kamewa a ciki kawai ba a gaban ka ma su kame shi ne amfanin azumi maza sama ce asiyamu junna wa idza kana yawmu sawmi adikum fala yarfaq wala yadkhaf fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni ru'un sa'imun inni ru'un sa'imun inni ru'un sa'imun azumi garkuwa ne da yake hana mutum sabon Allah kuma zai hana ka shiga wuta idan ranar azumi ɗayan ku ya kasance to kada ya dinga alfasha kar a dinga jin wasu maganganu na batsa suna fitowa daga bakin sa wannan ba nan ne azumi ba kuma kada ya dinga hayaniya yayi ihu nan yayi hayaniya nan a'a ai ibada kake yi ta bayyana a jikinka cewa lalle kana yin ibada ba hayaniya manzo sun ce idan wani ya zage ka ya nemi ku zage-zage ko ku yi faɗa da shi to kai karka ce mara komai ka ce ni azumi nake in a ramadana ne ka ce ni azumi nake yi azumi nake yi ba zan fada faɗa da kai ba kaga shi ma zai tina ba azumi nake in kuma na nafila ne sai ka gaya wa ranka cewa azumi nake don kar ya shigo sai ka gaya wa ranka cewa azumi ma nake sai ka kama hanya ka tafi kar ka zagi kowa karka cutar da kowa kar ka yi faɗa da kowa to irin wayannan abubuwan dole mai azumi ya ba su ballantana kuma abubuwa wanda suke karara na sabon Allah ne ya wajen mutum ya kaurace masu domin ya samu albarka a cikin azumi in dai za ka yi azumi irin na manzon Allah ta sunama da duk wata hayaniya za ka aje ta a gefe ballantana sabon Allah don ka samu cikakken lada irin wanda ake samu na masu azumi Ubangiji ta Allah ya ƙara mana imani da tsoron Allah wanda suka shirya wannan lallan Allah ya saka masu da alkhairi musamman ma shi tsoro Ahmad Jafar Allah ya saka mata da alkhairi ta bisa wannan gayyata da ya ta kira na a har Allah ta'ala ya kaddara ta muna fatan kuma dukkan wa'inda suka ke da hannu wajen wannan gayyata Allah ya saka mata da alkhairi kwamitin masallaci da su. da dukkan waɗanda suka taimaka wajen program da muka kai tun daga shirwa mu har zuwa yanzu ubangiji ta Allah ya saka kwa da alkhairi masu saurawa Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya damu a gidan aljanna da daya Allah ya kai mu wata Ramadan wanda ba mu albarka da alkhairar da ke cikin wata Ramadan Allah ya saba zama daga cikin bayan Allah wanda za a gafarta a musu rahama azumin ce zama kawai shi nan su aljanna wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أنا Akan kelakuan yang berada a dalam

yanzu ya fara wata da wata suna cikin bayyana magana hauren da wannan da suke sai ita wacce ta farko da suka ɗau lokaci suna tare kwantuwar bai da ganin awon ke aure a wani wuri Allah ya kaɗa da mijin ya rasu to da mijin ya rasu sai suka sake dawowa suna son juna duk da ta yi aure wacce bai ta farko ta rashin sararin yin aure yanzu ya ɗan samu fasiri tafi ya kamata su dawo da wasu don zama tun nasu na farko da wanda yake tambaya yanzu ita wannan da sun yi nisa magana a hmm. zai je yi a matsayin ya yi don ya fi da suka fara بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد عليكم ورحمة الله ba janyewa zai ba duka biyu zai aura dama ya namiji kan mata hudu aka ce aura ko ai ba wani magana da kofan ba ta kulle ba ne yawa sai aure auri wancan kuma ya auri wannan sai hada haɗa duka guda biyu kaga an samu abin nan husna ya rike to can an ya aure wancan da wanda dama yana son ta ga wannan kuma da suka fara soyayya ya aure ta amma idan abun bai zai haɗu ba to sai ya istikhara ya duba wanne ya masa alkhairi ya roƙi Allah subhanahu wataala ya zaba masa mafi alkhairi a cikin su sai aure guda da yaji in kuma ya riga ya karkata gaba ɗaya ta fitan din to kaga sai tawakkali ga Allah ya aure wannan din ya roƙi Allah ta'ala ya sa shi ne ya fi zama alkhairi ita kuma wannan ya ba ta haƙuri wataƙila ba a rigonta ba ne idan da rigon ta fi auren kuma sai su yi ko a mata addu'a ubangiji ta'ala ya ba ta miji nagari ya ba ta wani mai amma don ya janye daga wannan ya je ya aure wacce ba za a ce wai ya yi ta ai ma nema yake yi ba wai an yi aure bane ko kuma gida ma ba ba shi ba mamatan to kaga yana shirye-shiryen za a tambayo aure in an ba shi za a ce lalle ya saba alkawari to wannan kuma za a duba a gani shi ma domin matsalan shine idan ka aure ta hankalinka kuma yana kan wata kila ba za ka iya masa adalci ba to kaga akan ayi wannan gara ka je ka wari wanda hankalin ka yake kwanciya ita ma Allah ka mata wanda hankalin ta hankalin ta zai kwanta akan ta na'am alhamdulillah da Allah ba ya yi ma shi bayan ka al'adar da kuka san da na da da ya da gudun ka yana tambaya idan mutum yana cikin sahur sai aka fara kiran sallah yana nufin kiran sallan ƙarshe kenan ko wanda a salati ya fito za ka ci gaba da cin abinci ne ko za ka dakata za ka dakatar to da ubangiji ta ala ya ce wa kulu washrabu hatta yatabayyan lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai al-fajr ya fito shine ma'anar farin zare da bakin zare ya bayyana kamar yana zala ya fassara a bibin hadis a tsari cewa fitowar al-fajr ne ka ci abinci da daddare ka sha har sai asiri da fito in asiri da fito ba magana cin abinci ko sha sannan abu na biyu mazala ta sama yana dakatar da sahur ta kafin asiri da fito ba a ruwaito cewa alfijir ya fito ya ci gaba da cin abinci amma hadisin da wasu ke kafa dalili da shi cewa idan kana sahur sai ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah ka ci gaba da sahur ɗinka malamai sun ce kiran sallah na farko ake nufi domin a hada hadisin da ayan alkur'ani nan da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallan farko ake nufi dama na farko kuma manzon Allah riga ya faɗa ya ce idza adzana al-bilal faqudu washrabu hatta yu'adzina ibnu maktum fa innahu rajulun a'ma la yu'adzinu hatta yuqala lahu asbata asbata idan bilal ya kira sallah ku ci ku sha yana wannan hu addu bil yana kira da daddare ne shi bilal kira sallah farko kenan har sai abdullahi bin ya kira sallah in ya kira to ku dakatar saboda shi baya kira sai an ce masa alfijir ya fito kina a sai kiran sallah na fitowar alfijir yana dakatar da su da waɗannan hadisan da na faɗa da kuma ayan alkur'ani to idan ka samu wani hadisi sai nuna cewa in kana ci ka ci gaba kaga akwai shakka a cikin sakin to idan yana da in za a iya masa wata fassara sai a mar fassara fassaran shine a dauke shi a matsayin kiran sallan farko da kiran sallah na biyu shikenan ka hada hadisin gaba daya kuma idan ka yaka ka fita daga shakka kai azumin ka da baka kokontun so ba ma ba da fatawan cewa mutum ya ci gaba da cin abinci idan alfijir ya fito ko da ya fara ya dakatar kawai domin ya yi azumi mara shakka wancan hadisin malamai sun yi fassara a kansu shi yasa ba a yi aiki da zahirinka ba ka dole da tafai na masu cin haji da masu tafiyar fikiyo ba za ka ji an ce maka in kana cin abinci ka ci gaba da abincin ka sai dai mai sharhin wannan hadisi to wannan shi ke nuna kenan a dakatar da shi in shi in shi ya fita daga shakka kuma shi ne yake da goyon bayan ayar alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ma yana ba da gab tsakaninsa da sahur da sahur ɗin tsakanin sahur ɗinsa da kiran sallan ƙarshe yana ba da gurgurdan yadda za a karanta aya hamsin wasu malamai suka ce minti sha biyar to me yasa yake ba da tazarar minti sha biyar saboda kar ya je yana cin abinci ya faɗa lokacin da alfijir ya fito to kaga sai kai koyi da manzala ta sama kai wannan taka ba amma wasu za ga ba sa ma fara sahur din sai alfijir ya kusan fitowa ya fito su ci gaba da cin abincin su don za su tabbaka wata wata sunna a fahimta da ya kamata wuce zama yana da ihtiya da addini su shine gudun shakka na yace da zan mun akwai masu saukan alkur'ani a jure daya kamar kama ganin imamu shafi yana sauka fitin kamar da aka ruwaito akwai ma daga cikin sabai mai yikiri da qur'ani gaba daya yana karanta shi ya yi irin da a jere guda daya a cikin raka daya yace to ya za a haɗa wannan da hadisin da manzala kusma yake cewa wanda ya karanta alkur'ani kasa da kwana uku da zai fahimce shi ba inda za a haɗa shi shi ne wancan karatu ne na neman lada wannan kuma yana gaya maka in dai kana son ka karanta karatu na fahimta kowace aya ka tsaya ka fahimce ta to kar ka karanta kasa da kwana uku amma in za ka karanta ne kowane harafi lada goma kowane harafi lada goma wannan za ka iya karanta shi kasa da kwana ɗaya ma kuma za a baka wannan ladan domin wannan magabata suna yin wannan abu suna suna karanta Qur'ani musamman a Ramadana suna karanta shi wani ayini ya sauke da daddare ma ya sake saukewa to kare kenan wancan hadisin cewa aka yi lam taqahu ko lam ta'qilu hadisin Abdul As Abdullah bin Abdul As to aka yi ba za ka fahimta ba to kaga mai neman ya karanta don ya fahimta to kaga wannan yana bukatan a hankali ko shi aya dan tsaya ya nitsu ya fahimta wannan ma ka to wannan kasa da kwana uku bai zai yi amma wanda dama riga ya fahimta irin su imamu shafi su sabai suna karantawa kawai don samun lada ko kuma wanda dama shi bai ma san fassarar ba ma yanzu misali mutum ya dace qur'ani bai san fassarar ko harafi ɗaya ba a cikin alqur'ani in ya karanta zai samu lada ko bai samu ba kowane harafi ɗaya za a baki lada goma kamar garbin da zai haddace qur'ani bai san fassara ba kowane harafi ɗaya lada goma to sai kace sai ya fahimce shi da zai fahimta ko kace kare karanta kasa da kwana uku saboda ya fahimta ai ko kasa da shekara uku ne ma ba zai fahimta ba sai ya je makaranta to kaga wannan qira'atu tadabburin wa tafakkurin karatun neman fahimta daban wannan a matsayinka na ɗalibin ilimi ka karanta don ka gane wannan kasa da kwana uku ba za ta fahimci Qur'ani amma ka karanta don ka samu lada ko a sallah ko a wajen sallah wannan kuma a rana ɗaya za ka iya yi kuma an samu sahabbai sun yi magabata da yawa sun yi wannan shine yadda za a haɗa hadisan guda biyu Mm. kafara mai ran a azumi mm. na'am mm. Eh. Mm. yana magana mutumin da shi yana da laluran da zai azumi ba an masa hukuncin ya ciyar ila ya tsofa ne ko kuma ya dore shi rashin lafiyan da baya warkewa to ya zai ciyarwan ya zai mudun nabi nawa zai ba, mudun nabi ɗaya ne zai ba? wannan mudun nabi ba ɗaya ne ya ishi ya ci da rana ya ci da daddare in yi haka shi kenan ya bayar a maimakon kowane azumi mudu ɗaya sai tambayansa ta biyu me ne wata biyu wanda wanda misali ya shiga ramadana ya fara azumi sai ya rasu sai bai karisa ba sai rage masa misali a ce ya yi azumi ashirin sai ya rasu ko? Hmm. Hmm. ok so, mutumin to wannan kuma shine mutumin da ake bin bakin azumi kawai a dunkure mutumin da ake bin bakin azumi wata ramadana ya rasu bai biya ba yan uwansa za su biya dole ne yan uwansa su biya masa ko ba dole ba ba dole ne yan uwansa su biya masa ba amma ana son su biya masa mustahabi ne saboda hadisi Abdullahi bin Umar mamata wa alaihi siyamun sama an wali duk wanda ya rasu ana bin sa azumi yan uwansa su biya masa mustahabbi ne bai zama wajibi a kansu ba saboda shi ne ya sha azumi idan ba sakaci a cikin al'amarin sa dama bai zama dole ba kamar rashin lafiyan ya yi sai ya har zuwa lokacin da zai rasu har ya rasu bai da lokacin da zai biya kaga Allah ba zai tambaye shi azumin ba in an raba masa kuma za a ba shi ladan wannan azumi in kuma yayi yi sakaci ya ƙi ya biya yayi takati to kaga wannan ya yi laifi ne in sun masa azumin nan sun taimake shi ne kamar su biya masa bashin sani bashin da ake bin kaga sun taimaka masa ne to wannan ababin mustahabi ne za a yi za su biya masa amma mutumin da ya azumi ashirin ba da lafiya amma yana azumi sai ya rasu da ya azumi ya rasu kafin kwana goma a yi sallah amma ya yi ashirin na baya da wannan kwana goma ba magana a biya masa shi ma wasu suna tambaya a kai amma kuma ba mu hajji tambaya don dama bai rayu ba ma a lokacin ballantana su zama bashi bashi a kansa to da haka wanda bai rayu a cikinsu ba ai ba su zama dole a kansa ba dama ballantana a biya masa amma wanda ya sha yana raye saboda rashin lafiya shine ake so yan uwansa su biya masa

ina kuri da za ina kuri da za a mazu ce ina tare da su na biyu kuma lafi shi masa ya da kashi hakimin kawo ina tare da ma a masallaci kuma shi ma zai zai sa a rasu a duka wanda ya zama zama da aiki kamar ne ba da aka sai ma a mabar zai je? zai je?

tunatar da mu akan abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin watan ramadan a gaskiya muna matukar farin ciki muna kuma godiya da wannan tunatarwa da malam yayi muna addu'a Allah ya saka mishi da alheri ba tunatar wanda yayi kawai ba kada ya zama ni cewa mun tashi mun bar tunatarwan nan addu'a abin da ya tunatar ko da guda ɗaya ne ka ɗauka ka tafi da shi wanda yake a cikin abin da ya tunatar da mu na ɗauki guda ɗaya wanda da shi yake min nauyi wanda yake idan zan maka alheri ina duba abin da zan iya bakan wani lokaci sai in kalle shi in ga yayi kaɗan a ce in baka to amma a karatun da ya sai nuna da cewa a'a karka ji nauyin ƙanƙantan abin da zaka bada ko da kwayan dabino ne to na so amfani da wannan dama in ja hankalin 'yan uwa a wannan azumi da za mu shiga akwai ƙalubale da yawa akwai challenges na rayuwa da yawa to kar mu ji nauyin taimaka ma makabtanmu waɗanda suke da bukata ko da mudunnabin ne za ka taimaka wa mutum kar ka ji nauyin shi ka taimaka bisa sabilillahi muna addu'a yadda malam ya zo lafiya Allah ya mai da shi lafiya kuma muna addu'a Allah ya sa muna daga cikin bayinsa da za mu azumci wannan wata na Ramadan kuma ya sa muna daga cikin waɗanda yake musu rahama yake musu gafara a cikin wannan wata abubuwa da kuma suke faruwa a jihanmu da ƙasanmu ga baki ɗaya muna addu'a muna ce ma Allah mun tuba Allah ya yafe mana kuma Allah ya kawo mana sauki da mafita wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ai afuwa cikin bayanin da ne na waɗanda muke tare da su akwai mataimakin chairman na main kwamiti a wannan masallaci na zaune shi dan ya mantar da ni ban kula ba sai yanzu aka tunatar da shi shine IG gashi nan kusa da ni ai hakuri yalla bai yi ba fa <laughs> insha Allah secretary bismillah Nice, and I'm أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم أما بعد أنوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mai girma a mataimakin shaman ya yi ibrahim babban liman professor ahmad jafar abdulmalik hakimin kawo kuma ɗan kwamitin wannan masallaci alhaji ibrahim muhammad magaji a 'yan kwamitin da'awa 'yan uwa masu albarka a madadin chairman na kwamitin wannan masallaci mai girma ba da zazzau malam murai jafaru wanda yanzu haka yana saudi arabia wurin umra a madadinsa ina son malam godiya allah ya saka masa da alheri na san gugurma da aka yi kafin a samu malam ya zo ya samu damar zuwa gabatar da wannan wa'azi na san babban liman zai ɗauki kamar wata shida muna kaiwa muna komowa ya yaushe malam zai zo sai ce malam ya ba da haƙuri a ya haƙuri sai lokaci kaza to har Allah ya kawo lokacin da malam zai zo ya sanar da mu cewa to alhamdulillahi malam ya karɓi gayyata har ya sa rana duk da ma zuwan da malam ya yi malam yanzu haka yana da uzuri ina ji ko a bauchi ne ko gombe bauchi yana da ɗauran aure gobe a bauchi amma saboda muhimmancin wannan karatu ya yanke bauchi ya zo dama tsarin karatunmu mukan yi na maza tsakanin magarba da ishara don juma'a ran asabar da safe mu na mata to sai sa a yau saboda wannan ɗauran aure za shi a bauchi muka haɗa na maza da na mata gaba ɗaya a wannan dare to muna addu'a Allah ya saka malam da alheri Allah ya nawa mizaninsa Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka zuriyarsu Allah ya musu albarka muna tawassuli da wannan zama da muka yi muna addu'ar Allah ya sa wannan wa'azi da ya yi, ya zama masa sadakatun jariya mu kuma Allah ya sa muna cikin za mu azumci wannan wata kuma banda azumtar sama Allah ya sa muna cikin intatu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. wa alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka sakatare da alkhairi akwai wani kalma da hakimi ya amfani da shi ina fatan dukkan wanda kenan ya yi kokari shi ma ya ji a ransa akwai wani abu guda ɗaya muhimmi da ya riƙe dangane da wannan karatu da malam yin, musamman da ya magana jin nauyin ba da kyauta ga wanda zai ba wannan abu ne mai girma kuma abu ne abin fahimta ga ɗan adam ya yi tunani wajen yi ma ɗan uwansa alkhairi to ka duba cikin karatukan da malaye kusan awa ɗaya da wani abu kai ma ka samu wani abu muhimmi ka riƙe ka je ka ɗabbaka shi za haka ɗan wani lokaci kaɗan mun samu gyaruwa Allah subhanahu ta'ala ya ƙara fahimta Allah sa albarka a ciki za mu kira babban liman ya yi jawabi dan ta'alikin da zai yi da kuma sauran bayanai wanda shi ya san abubuwan da zai faɗa dangane da zuwan malam yadda ya taho jiya tun daga jiya a jiya ya taso daga adamawa ya sauka abuja sannan biyo jirgi ya zo kaduna ya karatu wannan ba karamin dogon tafiya ne ba wanda ya san adamawa to aka yi wannan al'amarin ajiya wannan ba karamin alkhairi ne mala ya ɗebo ya zo zai kuma tafi da shi ba Allah ya samu dace a karamin abin Thank you. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a hakuri haƙuri saboda yanayin lokaci ba sai na ji sai na bi jerin suna na na manyan baki da muke tare da su a nan ba wato da farko dai larabawa suna da wani karin magana wasu kan ce la na linabiyin fil madina bahaushe da ya tashi nashi sai ya fasara da cewa ido wa kare na waɗannan safa gani kullum to gaskiyar magana mu ba mu saba ganin malam ba sakamakon mu ba mu iya raina shi ba wato zaƙin shi muke ji kamar gobe da nan kare wuce bauchi mu sake rike shi kamar suke jikin ka kai zaman ka anan kawai mu ba za mu raina ka irin yadda mutanen da suka rena ka ba saboda su saba ganin ka <laughs> akwai bare bare a nan wurin iya gidan filani ba damuwa <laughs> sakatare kila ya sha'afa ne wato akalla a yau daga lokacin da muka jefa fatsa muna neman mu farauto malam an shekara biyu ko a karam kallon haka ne ko ta amma kuma gaskiyar magana a duk kusan in ce a duk manyan malaman da muka gayyato suka zo wurin nan malam ya nuna man wata ɗabi'a guda ɗaya wanda duk ya sha bamban da sauran ba za ce ya kera su ko ya ɗara su ba don kar su ji wani abarin su amma wato lokacin da ya tabbatar da abin nan yanke yanke ma hukunci kuma ya tsaye da lokacin falhasil duk lokacin da ke shi yake tambaya na ma tafiyar kuma kai ka ce shi ne yake zaƙin ya zo mana ba mu muke ɗokin ya zo mana ba domin shi ya manya shi zai zo nan turanen laraba haka ne kuwa karam kallon turan laraba ce zai zo nace a yi haƙuri malam yau wasu abubuwan ka zo mana ran alhamis domin program zai fara ran alhamis ne kuma ya abin ya zo kure mashin da kamar karatun ba zai yiwu ba in aka ce za a yi tsakanin magariba da isha sai dai ko tsakanin azhar da la'asar ko eh, tsakanin azhar da tsakanin la'asar da magariban kai domin ya iya riskan abin da zai riska na ɗauran auren ɗan wajen sa da ke bauchi amma saboda muhimmancin da ya ɗauka na wannan karatun ya haƙura ya kwana a nan gobe ya je Allah ya ba shi ikon halarta ya shaida wancan ɗaura aure. a cikin karatun da malam ya yi na ɗauki abubuwa da yawa amma wanda zan taliki a kai guda ɗaya ne shine faɗin da ya yi akan cewa abin da ya zo ya faɗa ɗin nan ba wani sabon abu da zai faɗa ya tabbas malam ba wani abu da ka faɗa sabo amma sai dai fitowar shi da ya daga bakinka shine sabo gaskiya mun ji sabon abu saboda daga bakinka muka ji ya fito kuma ka ce da azumi mutum zai iya ɗaukan karatu ta hanyoyi daban-daban zai ga malamin da ba shi kusa da shi zai iya kasance ana jin karatun shi ta kwalba to mu yau gashi Allah ya ba mu kai ba ta kwalba ba zahiran to kuma a lokacin da na dade ina ganin karatunka ina jin karatun ka ina tare da kai ni iman ta kwalba na rasa gane sirrin da kake da shi domin a majalisin da ake nunawa ta sunna tv su manara su ne duka da ake nuna ana karatu da afirka tv duka da ake nuna karatunka yadda nike ganin yadda kake karatun da waɗanda suke zaman karatun suke abin nan da yake ni a takwalba ne nike ganin ka a lokacin amma zuga shi na ganka zahiri na ga sirri. domin me domin na kasa tantancewa shin a wannan zama da muke yi muna majalisi ne na imamu malik koko muna majalisi ne na ibn rajab alhambali ko kuwa a'a muna muna muna zaune ne a gaban imamu ya haibin sharaf annawawi to wajen majalisun da muka zauna gashi nan dai kashi 90 cikin ɗari duka matasa ne wannan suke masu jini a jika masu karsashi da kuzari amma kai ka ce malam ya bi kowanne ɗaya daga cikin su ne ya ɗora mashi tsuntsu ya ce kar kai motsi din kan tsuntsun nan ya tashi ai wannan sai majalisin imamu malik ake samun irin wannan to ba wani abu bane ni a fahimta ta ya kawo haka illa jika da malam yayi da koshi da malam yayi kuma sannan ya amfi a amayar mana a yanzu to amma bin girman Allah ya ku 'yan uwana da muke cikin wannan masallaci muka saurari wannan karatu mu taimaki malam shi yayi karatu ne zai tafi kuma abin shi gobe ba gobe ba mutane shi a Kaduna amma mu taimake shi kila za ku yi mamaki ku ce za a yi ce malam wanda yake shi ne mai ba da karatu sannan kuma a taimake shi eh abubuwan da ya karantar a wannan wuri da irin masail mas'aloli da warware kulle-kullen da ke cikinsu da sarƙaƙen da ke cikinsu a cikin kwanciyar hankali a tsanaki a kuma ilmance a warkan ya bamu domin mai domin wannan wata na ramadan da zai shigo in Allah ya kai mu banda asabar na gobe asabar na sama ko lahadi wadda ke bayan asabar din insha Allah za mu shiga cikin Ramadan to mu taimaki malam ko ba mu aikata duk abubuwan da malam ya karanta mana na koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa cikin Ramadan ba mu ɗibi abin da za mu koyi da manzon Allah wadda malam ya koyar da mu in muka yi haka in Allah da malam ya samu sadakatin jariya ya kuma samu kamashin kuma na tabbatar da cewa don haka ne don kwaɗayin haka ne malam ya yanki duk abin da yake gaban shi a can ya kuma jefa kan shi da rayuwarsa cikin sarƙaƙiya da kuma barazana irin ma na rayuwa na yau ya taso ya zo nan wurin kuma zai sake tunkaran wani ya koma in muka haka na ai mun taimaki malam to Allah shi ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma malam albarka a rayuwarsa da iliminsa kuma na roƙon Allah tabaraka ta ya nauye mizaninsa. shugabannin kwamitin wannan masallaci waɗanda ba rani ba damina kullum a tsaye suke na duk abin da muka sawo a gaba muna nema na abin da zai kawo aikace-aikacen da muke na da'awa a wannan masallaci don su su samu su ba mu gudunmu wanda za mu samu a aiwatar kuma a aiwatar da shi din cikin nasara ya ishe ku aya dattijan nan shi ne mataimakin shugaban kwamiti gaba daya tun kafin malam ya zo muke tare da shi duk da irin gudunmuwa da suka yi ta bamu kafin a kawo lokacin da malam zai zo har ya zuwa malam ya zo na tsare-tsare da sauran abu ya zo ya zauna ne na jiran malam ya shigo ko da malam ya zo ni na fita karfa ku dauka na fita wani jima bin an fita da ni ne amma shi yana yana zaune gashi nan kuma za a tashi a addu'a tare da shi ya labai mai girma hakimin kawo wanda wanda wannan masallaci na cikin gundumar sa ne ya zo ya tafi ya dawo ya dawo ya tafi gashi ya saki dawa duk a yau din nan sau uku gashi nan ya zauna ya jira zuwan malam malam ya zo gashi nan an zauna an yi tare da shi wannan ba abin da za mu ce sai musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi irin gudunmuwa da kuma haɗin kai da suke bamu na aikace-aikacen da Allah ya ɗora mana na karantarwa da da'awa da kuma kula da wannan masallaci wannan Allah ne ya ɗora mana kuma su ma Allah ya ɗora masu dukkan mu Allah shi ba mu lada mai girma madakin zazzau wadda shine shugaba gaba ɗaya ya wakilta ya wakilta wannan aiki akan mataimakin shi da kuma shi kan shi ah, kirjin buki alhaji mahmud tauhid wadda yayi da jikin shi ya da jakan shi Eh, shi ma din haka nan ya tsawo shi tun da ya zo ma bai yi irin na mai girma hakimi ba bai ma tafi din ba ya zo ya zauna ne a bai bar nan ba sai bayan la'asar kuma kafin magariba ya zo ya dawo duk Allah ya saka da alkhairi abokan aiki na a cikin kwamitin da'awa Allah ya saka masu da alkhairi akwai yan uwa al'umman wannan masallaci waɗanda yake kullum ba da gudunmawa suke ga Alhaji Bilyanan alhaji shi shine mai daukar nauyin duk ruwan da muke sha jika mana hanta lokacin da muke karatu Allah ya sa mizani Allah ya sanya nashi ya jika nashi hanta din ga mai girma um, hunkuyi uh, kudan akwai sauran dai waɗanda suke ba da gudunmuwa a cikin mutane wannan masallaci to alhamdulillah ya saka mu kowa da alkhairi na san dai a yanzu na kwaci kaina daga bakin salmanu wanda yake a kullum yana maganin cewa shi yana so yana so ya ga an ɗauko wato wani ubangidan shi ba fulatani ya zo ya yi karatu a nan wurin shi ka na barna hankalinka ya kwanta <laughs> Allah samu dace ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala duk waɗanda muka haɗu a nan wurin Allah shi rubuta mana abin da ya alkawarta na waɗanda suka taru a wani wuri suna karatu suna darasin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala na lada kuma waɗanda suka zo ɗin nan takun da suka yi Allah ya rubuta musu lada tun daga inda suka zo har zuwan su nan kuma ya rubuta musu lada har komawa Allah ya sa abin da aka karanta da mu ya amfane mu muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya maimaita mana ina fatan kada wannan ya kasance na farko na ƙarshe zumunta tsakanin Sheikh Abubakar Muhtar Yola da kuma wannan masallaci na tunawa da marigayi a Sheikh Ja'far Mahmud Adam. Allah ya sa abin ya tsore ya zama na wannan shine na farko wasu kuma za su biyo bayansa. wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu um, akwai bayani da ɗaya daga cikin masu ɗaukan wannan abin nan ɗin yayi na cewa wannan karatu da malam yayi da sauran makaratu sukan da yi a nan kaduna zai ba da lamba waɗanda suke so su samu audio ok ya ma bayar gashi nan za a karanta mutane su ji domin albarkacin zuwan malam kaduna ɗin nan malam ya wasu masu samu fa'ida kamar yadda kuka gani a DITV jiya ya yi majalisun malamai yau din nan ya zo ya yi fure hudu ba mutanen nta sun zo na sun yi hira da shi sun ɗauki wasu bayanai daga bakin shi um, ksmc su ma sun samu vigil su ma sun recording duka wannan allah tabaraka ta ya nauye mizanin malam ya kuma ba da lada wasu alaikum wa rahmatullahi alaikun salamun kula ta alabakatu alhamdulillah kamar yadda imam ya magana ga namban wayan da shi malam muktar ya bayar wanda da yake son karatuttukan da ake yi zai ci gaba da samun su duk sanda ya na whatsapp 080 080 three, wannan shi za ka samu malam karatukan eh sai ka sami masallacin Sheikh Jafar duk karatukan da yake a inda ake karatuka da suka shafi za yi, in ka shiga wasu za ka karatukan insha Allah duk inda ake darasi inda diyaji za a samu darasin a lokacin Allah ya samu dace kuma kula mu ka dora mu aiki ne karfi wanta da Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اسمي أمل أمل بعيد كالألم أمل يمزقه السأم حلمي الحياة بلا حزن ويصيب في قلب الزمن اسمي أمل أمل الناس ما أنال من الحياة سوى الهتال الزور يسكن بيتنا والفقر يأوي حولنا وأنا أمل أمي الحبيبة تشتكي من جسمها المتالك الداء يسري كالسهام فيها وترتعش العظام وأنا أمل أملي بأن ألقى يدا تمتد نحوي كالمدى تشفي دموع المنهكين من اليتامى البائسين وأنا أمل وأنا أمل